yadda ake jin ruwan mama yana da muhimmanci sanin yadda ake jin ruwan mama yakan kawo sauki cikin mama yana sa man laushi tare da saukin fitar da ruwan mama jin ruwan mama na da muhimmanci tabbatar da ko da yaushe akwai isasshen ruwan maman shayar da jinjirin ko da ma kin fuskanci karancin ruwan mama idan ma kin fita za a iya shayar da jinjirin ko ma adana ruwan maman a da yaushe jan ruwan mama da hannu wata baiwa ce da ke buƙatar koyo a da yaushe wannan bidiyon zai koya mana yadda ake jin ruwan mama wanke hannuwarki da kyau na ki nemi gora mai faɗin baki da farko kuma mafi muhimmanci ki fara jan ruwan maman don taimakawa ruwan maman ya fito yadda ya kamata ki kwantar da hankalinki ki zamanto akwai alaƙa tsakaninki da jinjirin za ki iya fitar da ruwan maman da dama idan kina watsa da maman ganin ko kuma sauraron jinjirinki ko ma tsunsuna kuntunsa cikakkiyar kwanciyar hankali na kawo saukin fitar da ruwan mama murza maman cikin kwanciyar hankali koma wasa da maman hakan zai fitar da ruwan maman sa'annan yanzu rike da hannuwarki yadda ya dace masa zuwa baya rike kina murzawa tare da yatsunki da rike shi zuwa baya murza shi kuma zuwa baya sai ki sake masa zuwa baya rike shi kina murzawa sai ki sake rike kuma zuwa baya matsa shi zuwa gaba sai sake rike baya danna shi zuwa gaba sai ki sake sa hankali ga yadda matan nan ke yi tana jan maman zuwa bakin mamman amma ruwan mamman bai zuwa da kyau amma da zaran ta fara ja zuwa kirjinta tana fitar da ruwan mama daga cikin ƙololuwar maman haka ya yi dalilin fitar da ruwan mama da dama ruwan maman zai fara diga ko kuma yana zuwa sannu a hankali da yake wannan baiwa ce da ke buƙatar koyo a koda yaushe idan kika ja ruwan maman na farko bayan haihuwa zai ɗairinka diga ne amma zai isa shayar da jinjirin mama mai kauri kamar ruwan kwai na ɗauke da sinadaran ba da kariya ga jinjirin ci gaba da murza mamman zuwa kirjinki danna da sauran yasun sai ki sake da zarar kin murza maman zuwa kirjinki tsaya da yatsunki a hakan tare da murzawa da yatsunki sauran hannun ba sa motsi ki daina musuli ko ma jan bakin maman hakan zai sa ki ji ciwo ki daina musulin maman ko ma jan maman jan ruwan mama ba shi da zafi idan har yasunki na kusa da bakin maman idan har yasunki na kusa da bakin maman ruwan maman ba zai zubo na tsawon lokaci ba da zaran ruwan maman ya fara karanci za ki iya wasa da yasunki bakin maman domin share bakin maman ki nemi inda kike ji dauke da ruwan mama kana ki ja waɗannan guri da zaran ruwan maman ya daina zuwa sai ki sake zuwa ɗayan maman ci gaba da hakan a ɗayan maman har sai babu ruwan mama jan ruwan mama da hannu na taimakawa sosai idan maman ya cika ko kuma idan kina fama da rashin inda ruwan maman zai biya fita zai taimaka shayar da jinjirin da kyau tare da taimakawa gurin fitar da ruwan mama kana iya bude dukkanin ramuka domin ci gaba da samar da ruwan mama ki ci gaba da jan ruwan maman ko da yaushe tare da shayar da jinjirin ko da yaushe tuna jan ruwan mama na buƙatar koyo kwanciyar hankali wasa da maman kasancewa kusa da jinjirin sai taimaka ruwan maman ya fito murza maman zuwa kirjinki danna da sauran yasinki